sa ya tafi yace bai taba sarrafa dari ko ya zama taro ko mene a'a da guzurin sa je yana karatun zuzurutun karatu har ya gama karatu ya tashi koma masar to sahanun ibnu at-tinisi su yana yana yana yana kasan magrib bai yi karatu ri imamu malik ba Allah bai hore masa guziri a kuɗin mota ko kuɗin jirgin sama da za shi har madina wurin imam malik ba sai yaya za yi ala illa takun iblun fami iza sai ya tashi daga garin su da yake Abdulrahman dan Kasim ya fi kusa da shi sai ya zo wurin ya zauna yana samun yana aran ilimin Imam Malik to shine yake jin takaici yace kuntu ataraddadu inda Ibn al وجوابات مالك تصل إليه لح الله الفقر لولاه لاستغنيت بمالك عن ابن القاسم yace na kasance ina raye nakan nika yi taraddudi nakan zo wurin Abdurrahman dan Qasim ina ɗaiban ilimi ga tambayoyi da Abdulrahman dan Qasim ya aika ma Maliku Madina aka kawo jawabi ma'ana Maliku na raye ina raye amma tir Allah wata ran talauci ba ni da kuɗin da zan tashi zuwa Madina in je in karatu wurin Imam Malik yace in ba haka ba eh, me za eh, zai sa me zan nema wurin Ibn Qasim Allahu akbar to sa'an nan eh, eh, abdullahi dan yusuf a tunisi shi kuma yace akhbarana malik ma'ana shine almajirin imamu malik a cikin wannan sanadin hmm. to imamu malik shi ma shaykhun sa'anan sumayyi daga abi salih sa'an nan daga abu huraira shine yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace bainama rajulun yamshi yayin da wani mutum ya kasance da yana tafiya cikin mutanen da kenan mm. manzon Allah sai kawo musu labaran mutanen da abubuwan da yake sun yi masu kyau don su koyi da shi ma aka ce a alhadisu au as-sunna huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin